a taimaka min domin Allah a taimaka min fi sabilillahi a taimaka mana domin Allah a taimaka mana domin manzon Allah sallallahu alaihi a taimaka mana da sadaka a taimaka mana fi sabilillahi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi ya rubutu ya fi iya shara a bayan da sadaka ko mun kasa gari taimaka mana fi sabilillahi a bamu domin Allah a bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana domin Allah taimaka mana domin Allah a taimaka mana don girman Allah a taimaka min a taimaka min da sadaka salamu alaikum Amu wa alaikum assalam. Waye? Allah. Ah, bakauniya. Eh. Bismillah. Malam bakauniya. Eh. Bako cika yi. Ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya ya aiki. Lafiya ya aikin. Ya sana'a kuma. Alhamdulillah. Allah ya ƙara Amin ya rabbi. Daga ɗan yawa nake. Eh. Eh. To. Sarki da Allah tambaya nake da Allah. To Allah ya sa na sani. Eh akwai wani bawan Allah an ce a nan yake. eh abdul ahmad mai kwashewa abdul ahmad eh mai kwashewa ba ina da jin labarinsa amma ban san gidansa ba gaskiya zama irin wannan shi dai an ce abdul abdul ahmad din anan anan suke kwashewa abokin adam izango ne tare suke kwashewa to makaro ina zai san ina mutum yake kai da sai an maka jagora ina za ka san hanya ina da jin labarin kwashewan da suke gaskiya ina dai jin labarin kwashe wanda suke kuma in sun kwasa ɗin sai su ba wa falal dore shi ba falal yi kwasa na mina mi komo bani bani bani eh. ka gani eh na gani kici abin da ki shikenci ne barawan tafe Allah tarbi kici abin da ki iskanci ne ka gani na gani to ni kuɗi ba. bai Allah ina jin ka akwai abin da na hango to ke baki hango ba mm-hmm. ko ba gaskiya ba dai dai abinci muke nema mm. wannan shakkiyancin naki na ga in aka hada shi da nawa mm. za mu samu kyakkyawan ci gaba mm. eh ki amince mu zauna da ke mu ci gaba da hada wannan shakkiyancin wa ni eh. ca ai dan ba kara Allah sarki da auren nesa Saboda ni na haɗa sana'an nan da mutane ban ji daɗi ba, don haka ni yanzu ba zan ƙara haɗa sana'ata da wani ba, na gwammace in je in yi sana'ata ne kadai don haka tashi ka ƙara gaba. Ya da ba kya so ki haɗa jama'a bakan wannan abin na ki gaskiya ba. A tashi a ƙara Eh to ba ba komai. Ai ba kya so ki haɗa abin nan ba. Kina sakiyanci irin wannan ba gurguwa ba ba makauniya ba. Allah a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana domin Allah a'a baiwa Allah Ina iskar ciki sai a taimaka miki saboda Allah saboda annabi Allah ya tsine miki albarka tun da ke kai barawan ta kai ni kuma yan zaune ba almajira almajira ha ka ji a taimaka mana da sadaka